أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بلاين الصلاتين الكاملتين على الرسول ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم Ya يا جماعة المسلمين أيو لهدي sha shidda ga rajab hijira na dubu da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da hudu ga watan hudu 2016 mun zo wannan shiya ta hungumawa domin munasaba ta karatun da aka saba na sati-sati amma kamar da aka gani yanayin abubuwan da muke yi tsawon lokacin da muka soma kusan ba su da kammala ba wani misali wanda ke muna yin rekodin na kwamfuta yana nan halarce malam ibrahim palace amma wanda ke yin doka ta bidiyo kusan bai halartu ba kuma hayo ba mu san zuwa yanzu dai ba mu san ko wani uzuri ne gita ba ko mantuwa ne to sanadiyar haka maimakon ya zan ba a yi karatun gaba ɗaya ba to shine za mu taƙaita wata taƙaitaccen nasiha cikin minti 20 zuwa rabin awa in allah ya so na wasu ƙisoshi waɗanda tabbatacci ne a cikin littafi na al'imamun nawawi alhafizun nawawi shine riyadu salihina tabbas duk sa'ad da za a kawo wata kisa to akwai abin lura a ciki wanda shi wannan abin lura kai ka tabbatar da kawa astu da nawa astuwa a ciki na fa'idantuwa ka fa'idantu da shi waɗannan kissoshin guda uku ta ɗai tana bayani ne akan cewa dukkan matsalar da ka shiga a ciki kakka ɗebe hwata da rahama allah subhanahu ta'ala ta biyu kuma ka tabbatar da ka zama mai kishi ga addinin musulunci addininka na uku na ƙarshe ka tabbatar da kakka yadda ka yi butulci akan ni'imar da Allah ya baka to ta farko ita ce cewa kakka yanke ɗan maha ga rahama Allah duk yanayin da ka samu kanka al'imamun nawai ya kawo wani hadisi wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce masa habbai akwai wani mutum kaminku wanda shi wannan mutum ya kashe mutum rai rai rai ɗaiɗai haɗari ba ɗai ka kusan ko bisa shi ka kashe ɗari ba ɗai to tabbas akwai matsala na mutane bale rayuwa daban-daban daban-daban ya kashe su da ya zo wurin wani malami ya tambaye shi ya ce fahalle min tauba wai akwai damar tuba gare ni sai malam ya ce ina gabanna da kai babu batun tuba gare ka yagga malami ya yanke masa dan maha sai dai ya kashe malamin sai ce bari in tun na ɗari da kai kaga ya kashe rayuwa ɗari daidai ya tahi wurin wani malami ya ce kaji kaji yadda mun ka da wancan amma ga yadda ya gaya min sai malami ya ce ina aka tare ma tsakanin allah da bawansa ma'ana kana da tuba ya ce amma ka sani wagga ƙasa da kake ciki ƙasa ce ta sabo ka tafi a ni gari na can ko su masu bauta Allah ka bauta ma Allah tare da su yakko ta sama da yake da gaske shike ya ta sama can ƙasat yana cikin tafiya sai mutuwa ne a shi ajali ne ya kusanto sai mutu ga hanya sai mala'ikun rahama suka zo suka ce nasu ne mala'ikun azaba ma suka ce nasu ne ana cikin haka sai ga mala'ika ya sabko domin ya raba musu ma'ana ya musu hukunci ya ce adiba a gani idan inda ya taso ya yi zalawa a cikin wannan ƙasa ta rahama kenan a ce kamar ɗigo ɗari da ɗaya misali sai a ce ya shigo hamsin da ɗai kaga kenan ya yi zalowa ya yi shigo a cikin ƙasa ta rahama to na mala'iku rahama ne in kuma kasancewa ta cikin ƙasar da ya baro ta yawa to shi kenan mala'ikun azaba su za su ɗauke shi an ce ko da aka diba ya zalo a cikin wannan ƙasa ta rahama da ta ƙaguda a wata riwaya gaba ne ya ɗan turo kaɗan haka cikin wagga ta rahama a wata riwaya allah ce wagga ƙasa ta nisanta wagga ta kusanto to sai zanko da suka diba ya shigo a cikin ƙasa ta rahama don haka mala'ikun rahama sai suka karɓe shi to don haka babban abin wa'astuwa nan abin kulawa mutuno ba cikin wagga al'umma ba ce ummatu muhammadin amma ya samu wannan rangwame to mutum ya tabbatar da ya nisanci aikin sabo gwargwadon hali amma kuma ya tabbatar da kai ya yanke dan maha ga rahama ta Allah subhanahu wa ta'ala zama ne musulmi ya zan bainal khawfi war raja'i tabbas ba a son karin jayar da rahama kawai ba ka tsoron azaba Allah ko karin jayar da tsoron azaba kawai ba ka dan mahar rahama Allah a ka zauna bainal khawfi war raja'i amma idan za ka rasu ka hirin jayar rahama Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kissa ta ɗai kenan ta biyu akwai wani yaro ƙarami wanda shi wannan yaro ya tashi da tarbiyyarsa da tauhidi ne akwai wani malami da aka aika wani boka da ake aika shi a wuri ne domin ya koyi wannan ilimi shi ko yaron ga shi a cikin zuciya ta ba ya koyi sihiri ga wannan boka din. to sai kasance hanya ta ta zuwa wurin bokan akwai wani malami na addini wanda sai ya tsaya ya koya masa tarbiya da ilimi sannan ya tafi wurin wancan to haka na sa tsaiko a gida sai shi wannan malami na addini ya shirma yaron ya shirya mai filanin ya ce in malamin nan mai sihiri ya ce mi tsaishe ka ka ce gida an ka tsaishe ka sannan in gida an ka ka daɗe ka ce mallamin ya tsaishe ka kaga bai rasa ta cewa yaro ya kama haka ana cikin haka sai gashi ɗai wata dabba ƙatanya ta ta tare ga hanya ba wurin bi to sai ce yanzu zan gwada da wancan malamin na addini da bokancan wa abisa ga gaskiya domin yaro ne bai mayyaze ba sai ciya Allah subhanahu wata'ala in han malamin nan na addini shi a bisa ga gaskiya ya Allah ka ba mu ikon mu wuce ga wagga hanya sai dabbar ɗaitan mutu ta. sai mutane suka wuce lahiya lau to tun nan yaron ya ƙara ƙini da wancan malamin na addini to ana haka sai yaron ya shiga yin addu'o'i na biyan buƙatoci da waɗanda duk adda matsala yana yi musu addu'a suna warkewa to akwai wani waziri bai gani wazirin wancan sarki wani kahiri bai gani gaba ɗai to sai na tuwa wurin yaron yana tuwa wuri ne ya yi masa addu'a sai komo mai gani to kamin haka shi wannan malamin ya ce mawanga yaron abin gada da ya fara bayana gare ka kai min alkawali duk yadda ta yi ruwa ta yi tsaki duk yadda ka samu matsala kakka gwade ni yaro kuma ya mai alkawali akan haka to yana warkar da wancan sai shi yake tambaya ta shi basaraken da ake allantarsuwa subhanallah ya ce wawar kashe ka sai ce wani yaro ne kaji kaji yawar kashe ni kaga ya fara so matar da balle an ka taho wurin yaron an ka ce kai ko ka faɗi ko koya ma wannan ya ƙi faɗi da an ka wahal da yaro an ka matsa mai sai gwadi malami ta dai aka kama yaron aka tahi da shi aka aza shi bisa ga dutse tsololuwa aka aka yaron ya dawo ya imani da wannan basarake shine Allah ce bai yadda ba wanda sura ta suratul buruj duk bayanin na nan a kan wa'annan wannan kissa din kuma a cikin riyadu na ma akwai to a nan da an ka zo a sama da niyya a kaɗo shi amma in ya imani da basarakin a dawo da shi sai ce ya Allah ka isan min ga sharrin su matsalarsu sai dai suka haɗo gaba ɗaya sun ka mutu yaro ya tattako sannu sannu ya turin basara ke ce ina suke ce a Allah ya isa min gare su an ka sake ɗaukar yaron ga an ka haɗa shi da masu kwale-kwale wani ƙurƙur shine ƙaramin jirgi an ka ce sai sun kai tsakiyar ruwa in ya dawo ya imani da basaraken shi kenan in bai imani ba suna zuwa tsakiya sai ce Allah ka isa min sharrinsu sai gaba ɗaya suka, suka mutu shi ko ya tattako saman ruwa ya to basaraki basarake an karɗe duk hanyar da za a bi a kashe yaron ya bu waya sai ce basaraken kana son ka kashe ne ce au ya ce to zan baka shawara akwai yadda za a yi ka kashe ne. ka tara duk mutane gaba ɗaya talakawanka bayan an taru a ɗaure ni bisa ga icce ka ɗauki kibiya guda cikin kibauna ka faɗi wata kalima bismillahi rabbil gulam da sunan allah matalicin wanga yaro ya ce in kai haka za ka kashe ni ka kare da matsalata ashe yaron filanin na ya ba da rayuwa ta ba don komi ba saboda mutane da yawa su gano cewa ba sarakin ba allah ba ana haka sai da ya tara mutane bai gano filanin din yaron ba duk aka taru ko ina sai ɗauki koki biya an ka ɗaure yaron sai ce bismillahi rabbil gulami da sunan allah matalicin wanga yaron yana halba mai kibiya sai ko ta soke ga wuya ne yaro ya dahe wurin ƙarshen ta da duniya to yaros sai nan talakawa ne waɗanda sun kace shi allah suka ce oh ashe yaron ga yana da wani matalici ashe basaraken ga ba Allah ba ne duk sai suka yi imani wanda shi yaron daga cikin abin da ya karfafa mai imani wancan mallamin gabanai an ka sa zartu an ka raba shi biyu an ka cage shi mallamin ya ƙi dawowa ya yadda da kahirci to ta. sai basaraken ga duk an caye mai gaba ɗaya an gano ashe wanda Allah na hakika ne na gaskiya matalicin wanga yaron tun da bai iya kashe yaron ba sai da yake da sunan Allah yaro bukata ta ta biya to shine sai sa al ukhudud shine ramu utila ashabul ukhudud annari zatil waqud idhum alaiha qu'un wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid to wannan ayoyi din ta sai ya hasa wuta aka gina ramu in mutum ya yi imani da shi a kyale shi in bai imani a ɗauke shi a sashi cikin wuta har wata ma tafi za ta shiga cikin wutar sai ta ji tsoro haka saboda yaron ta sai yaron ya ce umma ki shiga muna bisa ga gaskiya ki ɗaya shiga wutar gaba to wannan dai a takaice yaron ya nuna ya jajirce ba don komai ba ya ba da rayuwa ta domin kare addinin musulunci wannan ta biyu sai ta uku ta ƙarshe eh duk kashe su aka yi mm, kashe su aka yi dama yaron na aka ganin kamar shi a gashi ƙaramin yaro kuma ya to da wanga al'amuran an ka hanyoyin kashe shi amma bai iya kasuwa din ba saboda tauhidin ya kama yaro kwarai da gaske da aka tsammani duk dai domin waɗanga dai a ceci rayuwarsu don sun an kone su a wuta amma ta sun mutu da imaninsu na uku na ƙarshe ita ce domin a nuna cewa duk yanayin da ka shiga ka tabbatar da ka gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kan ni'imar da Allah yi maka wato akwai wasu mutane guda uku guda kuturu ne guda mai sanko guda makaho sai wani ya zo a wurinsu sai tambaye su mi abin da kuke so bukatar da kuke so to wannan mala'iki ne sai shi kuturun ya ce mutane na kyamata suna gudana ta abin da nika so a roƙon min Allah ya jaye min wannan kuturta kuma ya san min launi na launi mai kyau kaga abu biyu za a yi mai kin bayan an yi mai haka ya koma lahiya lau sai ce to mi haka bukata sai ce yana bukatar abin da ya shahi abin nan dukiya ta raƙumma sai roƙon mai raƙuma guda to wannan an ƙare da matsala ce amma kamin loni lokaci sai gashi ɗai raƙumman sun cika rahi raƙumma garge da yawa albarkacin wagga da roƙan mai kaga ya hito wagga matsalar ya taho wurin mai sanko ya ce abinda an matsala ta yi sanko ɗin nan don haka ya mai roƙo kuma ya koma da launi mai kyau me ka bukata ce abin nan kiyo bisa dukiya ta shanu ya roƙan mai shanuwa guda amma ta yi albarka ta cika rahi ya tore makaho ko shi suka yi haka da shi shi ko ƙananan bisashe ya ci sai roƙon mai ƙananan bisashe kandan a daɗe sun ci karahi to a nan abinda ka faruwa sai shiwon ga mala'ikin sai ya taho domin ya jarabta su Allah aiko shi domin ya jarabta duk uku nan sai ya fara zuwa wurin na farko kuma ya bisa ga siffa ta irin wannan yanayin da yake farko shine ya yi shige na zaman makaho haka sai taho ya ce ni miskini niki kuma bisa ga hanya niki ina roƙonka don ni'imar da Allah ya maka ka ban abin hawa guda ƙwara guda kawai nika so domin in ta zuwa ga gari na sai dai mutumin ga ya ce gaskiya al'amura gaskiya sun yawa bukatoci sun yawa don haka sai dai ka yi hankuri a hari nan gaba sai ƙitahiya ta yi sai ƙara dibi ne da ke wace wai wai ba kai na ba ka yi zama yanayi na makaho haka wai ba kai ba ne ka yi zama yadda nike ya ce ina wala ban taba zama haka ba dama da ɗaya haka nake <laughs> da kyawuna da dukiyata da kuma ya ce to ina roƙon allah in dai har ya min ƙarya Allah ka meshe ka yi na farko to da yake an taɓewa ta bai yi rilayin ba ya yi da na sani sai kuma ya koma haka nan shi bai ci jaraba ba ya turi mai sanko ya ce mai haka ya ce gaskiya ba shi na ba shi kan ya yi mai addu'a kamar yadda yawa wancan ko shi ya koma yanayi ne da ya tahorin makaho yana roƙo ne ya ce tsaya tsaya kamin ma aiko komi ya ce wallahi na bawan Allah na taɓa zama yanayin da kake ciki don haka ban yadda ban halatta maka ba ka rage wata bukata cikin bukatocinka duk abin da kaka so wallahi ka ɗoka ba zan yadda in bukatar ka ba kana da bukata don haka duk abin da kaka so na baka oke ka ɗiba cikin dukiyata don na yi zama irin yanayin ka Allah ya hishe ni a ciki ƙarshen ta ce a riƙe kayanka ba su nake so ba ka sani an jarabce ku na ku uku amma kai kai ɗai ka ciwo ga jarabawa ɗin to ƙarshen ta dai makaho ɗin kaga ya samu arziki na duniya da lahira ya ci wannan jarabawa to wannan a takaice a gurguje cikin wayannan kisoshin guda uku za mu dakata wa ma kalla wa kafa khairu mimma kathura walaha akwai malin ibrahim na ya kirin 18 din wani shahi a cikin whatsapp wanda duk wanda ke bukata sai ya rubuta shine 080 8860 wanda bi iznillahi ta'ala dukkan karatuttukan da ake yi za a sake nanatawa kamin a yi ready dukkan karatuttukan da ake yi bi iznillahi ta'ala zai sa su a cikin of din sannan bayan ya rage musu nauyi kamar da yadda ake bukata din kaga domin fa'idantar da al'umma domin tabbas ana bukata da duk karance-karancen da ake gaskiya gwargwado amma sai zan wasu suka keɓantu da su muna gode ma Allah akan haka akwai mutanen garuruwa da dama irin kebe irin zamfara irin kano suna fa'idantuwa da wannan karatu da ma mutanen ƙauyuka da dama yanzu irin malam abbas gashi muna tare da shi tabbas yana cikin da suka watsa karatuttukan mu a garin neja gashi muna yi a nan amma ya watsu har inda ba mu ma taɓa zuwa ba kai balma ma har da lagos akwai wasu waɗanda ke watsa duk karatuttukan da muke yi to muna gode ma Allah akan haka saututtukan sun kai da fa'idodi har inda ba a sa tsammani ba da usulul dini din da muka yi da ahalari da kuma dau'ul musalli da ma wani sashi na tazyinu din duk gaba ɗaya gwargwado sun watsu a wayannan to amma duk da haka muna iya lissafa shi yanayi takaitacce in an kai la'akari da wannan hanya da za a watsa shi an fahimci haka domin a nan sai wanda kila ya san ka yana da wata sila da kai abin zai watsuwa ta gehe ne kenan zai watsu amma ta hanya wadda take mai tsawo amma wagga hanya ta wasu bi iznillahi ta'ala kuma su kan so da ya watsu gare shi su za su ƙara watsa shi a wurin wurare da yawa domin samun fa'ida sannan alhamdulillahi sati biyu da suka gabata mun soma littafin nan wanda allah subhanahu wa ta'ala cikin ni'imarsa ni ne rubuta shi ne ma'a ta radiyallahu anhu a nan gobira karatun da muke ba an kare a shari'a an suma shi ma'a ta radiyallahu anhu kamin a sa alkini bihim din nan da dai sauran wasu wani littafi da zai hito a nan gaba rattalata muke yin sa karhe tara zuwa tara da rabi dama rabin awa ne muke yi na dare nan gobirawa da fata Allah subhanahu wata'ala shi ƙara tabbatar da ikhlasi a jikin zukatanmu albarkaci anabi sallallahu alaihi wasallam kuma sunna din za a sa shi wanda ake a masallacin Muhammadu Bello ko shi Malam Ibrahim Na'ibi zai sanya shi ta hanyar WhatsApp domin fa'idantar da mutane kuma muna samun addu'o'i kwarai a wurin mutane kuma wannan yana yakan zamo sadakatun jariya musamman da ranka ai maka addu'a da fatan alheri mutane da yawa suna bugowa akan fa'idan taswar da ake yi da kuma musamman in mutum ya rasu sai ya fi samun addu'o'i ga mutane da kuma bida abubuwan da shike yi na yau da kullun Allah shi ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma wanda ke taimaka mana zahirin wa baɗinan Allah ka taimaka musu ga lamuransu albarkaci a ne musallas wanda suka zo umra Allah subhanahu wa ta'ala ka dawo da su lafiya sannan akwai rasuwar da aka yi ta yassu wazirin sharifai babbai yassu yau kwana uku da janazarta amma kwana hudu da rasuwarta ya Allah shi gafarta mata sannan yau kwana biyu kenan ranar juma'a mahaifiyarsu malam sambo injiniya na hausare ta rasu Allah shi gafarta mata sai mu yi kulhuwallah uku da bismillah zuwa gare ta sannan da addu'a ga ɗanɗan ladani wannan masallaci da aka ɗoke masa mashin da fatan za mu yi li'ilafi Allah subhanahu wata'ala ka mai san mai abin da ya zama alheri kuma ka tsare gaba kuma ka tsare dukkanin musulmi baki ɗaya albarkaci annabi sallallahu alaihi wasallam za a sake faɗin namba ɗin ta whatsapp 080 8 8 6 0 1 four four seven zero eight zero eight eight six zero one four four seven eh, one four ina jin shi kenan ko sallu ala karim sai liman ya muna addu'a يا رحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رحم الراحمين يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ya قال الحاجات يا مجيب الدعوات يا قال الحاجات يا مجيب الدعوات shehu usman allah ne sahabba ne zuriya ta hali ne allah kara musu karamin lahira da albarkacinsa da alfarmarsa ubangiji allah muna tausali Allah don ƙur'ani don sirrin da a cikin ƙur'ani don ayin da a cikin ƙur'ani don harufan da a cikin ƙur'ani don mujizar ƙur'ani don wanda ka ji sama ƙur'ani domin rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimaki malam Allah ya ƙara lurar da shi Allah ya ƙara fahimta da shi Allah ya ƙara mishi ilmin nafi'in Allah ka ba mu albarka masu albarka Allah ka shiryar da mu Allah ka tubar da mu Allah ka sa mu ga abin da ka yi da su Allah ka ba mu lahiya ka ba mu zaman lahiya ka ba mu gama lahiya Allah ya gafarta mana ya gafarta mu uwayenmu ya gafarta mallamanmu ya gafarta mu mu gafarta musulmi Allah duka sabo ku sha tsoho ku sha ta musulmi wanda ake hide bisa ban kasa ga wanda a cikin rahama Allah ya kara musu rahama Allah ya kara musu rahama Allah ya kara masa rahama waɗanda a cikin hukuncin ka Allah ka sauka kama bayan ka Allah ka agaje mu ka agazan mana Allah ka shirye mu ka shirye san mana Allah ka samu ga abin da ka yi da su da albarkacin Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kullaha واجرنا من هذه الدنيا وعذاب الآخرة فاتها باكي لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين فاستجاب لهم ربهم